masallacin juma'a na farfesa ya gwandu da ke a nan sabo unguwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau lahadi 16 ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina jiya an kai karshen suratun rom yau kuma za mu fara da farkon suratun lukman bismillahirrahmanirrahim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 الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة وهم بالآخرة هم suratul lukman ita ma sura ce makkiya kamar yadda an kabu da rum suka wuce musurorin makka ne ayat ta 34 abinda take koyarwa tauhidi kamar yadda suratul ankabut da suratul rum take suke koyarwa sai dai ita da wani uslubi daban cikin uslubin take amfani da shi wanda uh, suratul ankabut ta yi amfani da shi da suratul rum shine tabbatar da rububiya sannan da kiran mutane zuwa ga uluhiya. watan tabbatar da cewa Allah shi ya halicce ku shi ke azirta ku shi ke juya lamarinku Allah shi ya yi sama shi ya yi ƙasa shi ya tsaye da sama ba tare da wani ginshiki da kuke gani ba haka shi ya tabbatar da ƙasa da duwatsu wayanda suke hana ta tangal-tangal don da shi ya yi halitta to ku bauta mai watan mu tabbatar da rububiya wadda ba ku da ishkali da ita sannan a kawo uluhiyya tabbatar da abin da mu da ku ba mu jayayya a kai ne sannan a gina abin da ake jayayya a kai ne domin ku zo ku bi cikin abinda wannan sura ke koyarwa wanda yake ba bai hito daga surat bai zo a suratul ankabu da suratul rum ba wannan sura ce da wasu malamai ke cewa sura hikima saboda tana tare da hikima hikima tana nuna hikima Allah bacin tana nuna hikima Allah shi Qur'anin kanshi tana ambata ta da littafi mai hikima sannan ta kawo qissal Luqmanul Hakim domin da nuna dai duk abubuwan hikima ne a cikin a cikin wannan wannan sura kamar yadda zamu je Allah ya ambaci ah, alkitabul hakim a cikin wannan sura wanda yake mafi yawa a cikin Qur'ani zuwa kitabun mubin mubin yake zuwa amma ne ya zo da alhakim da nan da suratu yasin da wasu wurare da basu wuce hudu a cikin Qur'ani ba cikin wannan surar domin a kara tabbatar da cewa wannan sura ce ta hikima ah, an kira ta da suratul luqman domin cikinta an ambaci lukman wani bawan allah da ya yi rayuwa kafin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba hadisi ko ɗaya yana magana game da lukman al-hakim babu hadisi ko ɗaya da inganta da yake magana game da shi amma akwai hadisi da ya zo yana magana wanda bai inganta wata gefen isnadi ne cewa al hakim wani mutum ne da aka yi bahabashe mutum ne wani mutum baki ne wannan bata inganta bata gefen riwaya amma kuma mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan haka cewa wannan lukmanul hakim da za a bamu labari cikin wannan sura da hikimar da Allah ya bashi mutum ne kuma baki wasu malaman tarihi suna cewa an yi shi ne lokacin annabi dawud alaihi salam kauli mafi inganci shi annabi shi lukman ba annabi bane shi lukman ba annabi bane amma dai mutum ne mai hikima wanda an yi shi ne a lokacin ɗaya daga cikin annabawa akwai riwaya da ke cewa yin shi ne a lokacin annabi annabi dawud alaihi salam ala kulli halin za mu ji abin da wannan surar wannan surar ba ta yi tsawon suratul ankabut ba ba ta yi tsawon suratul ankabut ba ta yi tsawon suratul rum ba ayat ta 34 kamar da muka jiya sannan ita ma ta fara da abin da suratu suratul ankabut da suratul rum suka fara shine alif lam mim wannan haruffan dai muna cewa Allah shi yasa abin da yake nufi da su amma cikin abin da aka faɗi mafi hikima cewa ana cewa ƙur'ani ya sauka ne da wa'annan harufa don shi wata su zo harafi ɗaya kamar ƙaf, kamar nun kamar sad wani lokaci su zo harafi biyu kamar hamim wani lokaci su zo harafi uku kamar na alif lam ko alif lam ra wani lokaci su zo harafi hudu wani lokaci su zo harafi biyar duk don a nuna ma dai makka laraba cewa wannan littafin da larabci aka saukar da shi wayannan harufan ne aka hada suka yi wannan littafi sai Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim tilka waɗancan ayoyin littafi ne mai hikima tilka aka yi amfani da ismul ishara na wanda ke nesa bancin ga ayoyin nan gaba gare mu wani lokaci ana cewa zalika shi ma ismul ishara na ba'id domin me domin a nuna uluwul manzila a nuna da suke sama watan wa'annan ayoyin madaukaka ne don haka in kana nan ƙasa abuna saman ka sai ka ce wancan don shi aka cewa tilka ayatul kitab watan wa'ancin ayoyin littafi ne al-hakim littafi mai hikima ƙur'ani ya zo da hikima kuma wanda yake wannan surat za ta yi muna bayanin lukmanul hakim nun sai Allah ya buɗe da cewa tilka ayatul kitabil hakim babu wasu ayoyi babu wasu maganganu babu wani littafi da ya kai hikima al-ƙur'ani duk yadda hikima ta kai hikima in ka karanta ƙur'ani za ka ji hikimar ƙur'ani ta fi wadda ba ta ba ba duk yadda mutum ya iya magana duk yadda mutum iya tsara waka larabawan makka da sun iya magana sun iya tsara waka sun iya komai amma ana karanta musu alƙur'ani sai su ji cewa to ƙur'ani ya fi duk larabcin hikima ya fi maganganun su ba ƙur'ani ba hatta da hadisan manzo Allah sallallahu suna kunshi da hikima wadda yake babu ta a cikin wasunsu bancin ƙur'ani ba abin da ya kai hadisai hikima waƙoƙin larabawa da maganganun larabawa ba su kai a hadisan manzon Allah sallallahu hikima ba hadisi ya tabbata cikin sahih muslim lokacin da annabi ya fara da'awa akwai wani mutum da ya zo makka sai ya ji ana faɗin cewa aljannu sun shafi muhammadu eh, eh, sihiri ya sabai hauka ta taɓai sai ya ce to shi ko ya san wannan muhammadu mutumin kirki ne don haka bari ya gan shi ko da allah zai sa ya taimaka mai domin shi yakan ba da maganin taɓin aljannu yakan ba da maganin sihiri kawai sai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam da yana wankakkar zuciya gare da niyyar kwarai ga rai sai ya ce mai naji abin da ya same ka na taɓin aljannu naji abin da ya same ka na hauka naji abin da ya same ka in kana so zan baka magani annabi ya ce ka gama ya ce na gama sai annabi ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا amalina يهده الله فلا مضل له ومن يولل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله سيتش دون الله كميمة تاوى إنكم وجيه sai annabi ya ta mai sai shimfiɗa hannu ne wa annabi mubaya'a sallallahu alaihi wa sallam saboda wa'in hikimomi na khutbatul haja inna hamdalillah ko su sun gagari wani balarabe sun gagari wani mai iya magana sun gagari wani mai waka yace shi bai taba jin magana mai hikima irin wannan ba kaga in ya ji qur'ani iyaka hikima kenan sama akan sama don haka Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim can watan mun ce saboda girman su da uluyinsu kamar suna sama da kai ayoyin littafi ne mai hikima kuma hudan shi alkur'ani shiryarwa ne wa rahmatan kuma rahama ne jinƙayi ne lil na ga masu kyautata aiki don haka ƙur'ani yana zama hudan shiryawa a nan duniya sai kasance ya shiryar da kai hanyar da za ka bi ƙur'ani ya gaya maka wane ne allah ya gaya maka sunayen shi da siffofin shi ya gaya maka shi ɗaya cancanta a bauta maka ya nuna maka alamomin da kake gane Allah da su ƙur'ani ya nuna maka manzannin Allah ya baka labaran abubuwan da suka auku a baya ya baka labarin waɗanda za su auku a gaba ya nuna maka yadda kake sallah ya nuna maka yadda kake mu'amala da ubangiji ya nuna maka yadda kake mu'amala da mahaifanka yadda kake mu'amala da 'ya'yanka da matanka da mazanku ya nuna maka yadda kake mu'amala da kowa da dabbobi da ƙwari kaga wannan babu shakka shiryawa ce duk abin da kake bukata na shiryawa akwai cikin Qur'ani don haka ba a barin shiryawar Qur'ani a je shiryawar wani don shi Ibn Taymiyyah yake cewa fa wailul liman nabadha alkitaba wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu yace boni ya tabbata ga wanda yake barin littafin Allah bayanai in zai kafa hujja sai ya ce akhtalu ya ce akhtalu ya ce istawa bishirun alal iraqi min gairi saifin wala damin mihraqi watan sai mutum ya bar kafa hujja da ayoyin qur'ani ya je zuwa waƙoƙin larabawa yana buƙatar kafa hujja da su ga abin da zai saba ma abin da ke cikin abin da ke cikin qur'ani don haka hudan alqur'ani shiryawa ne shirya ce alqur'ani abu ne mai shiryawa man yahdihillahu fala mudilla lahu wannan fa inna ahsanal hadi kitabullah fa inna ahsanal hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk shine abin da qur'ani Hmm. A gani ko wannan littafin yana shayarwa ga hanya wadda ta fi zama miƙaƙƙa hanya godabe wanda ya fi zama akan daidai sai Allah ce wa rahmatan kuma rahama ne lil muhsinina ga masu kyautata aiki qur'ani na ta kiran mu mu kyautata aiki annabi Sassan ya fasara mana me ihsan yace mai anta abudallaha ka annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi in baka ganin shi yana ganin ka wato me ihsani shine muraqaba muraqaba shine ka san ana bibe da kai ka aiki kamar ana in Allah kake wa ibada ka yi ibadan nan kamar Allah yana ganin ka kamar kai kana ganin Allah in baka gane ka tabbata yana ganin ka in mu'amala ne ka da jama'a ka yi kamar CCTV ta kura ma ido kaga ka san babu da aka kai cuta ka san za a ɗauko adiba a gani wayayi wayayi cuta wayayi kaza da kaza don haka abin ake so ihsani shine ga komai ka kyautata ga komai kaka tsaya ka dibi cewa wane na gani na ko wane bai gani na ya kasance aikin da kakai gaban jama'a shi kake bayan jama'a wannan abu yana da matukar wahala amma sai ga masu imani non shi al-ihsan manzila ce ta takwa wasu malamai suna cewa manzila ce ta ma wuce takwa wata akwai akwai musulmi musulmi shine mai sallah biyar mai azumin watan ramadana yana da zakka yana dukiya ya fidda zakka yana da hali ya je hajji yana kai da kawo yayi aikin nafila yayi aikin sabon Allah yana yin wa'annan akwai mumini wanda yake da yaƙini zuciya tai tana da yaƙinin cewa Allah yana tare da shi duk inda yake yana kyautata aiki ne yana imani shigoyi ba su shiga tai akwai muhsini wanda shine level na gaba wasu malamai suna sa almuttaquna cikin almuhsinuna wasu suna cewa almuttaqu almuhsinuna wata daraja ce saman almuttaquna duk mi take nufi dai wanda shi yana neman perfection ne al'amura ne yana neman yayi su ne babu kuskure sai kasawa ta dan adam wanda shubha bai shiga shi wasa ba ta shiga shi yana yi ne ko da yaushe jiya kamar yau ko kuma yau ma yau ma ta fi jiya wannan shine daraja ta almusin kuma Allah yana son mu kyautata aiki annabi sai yana son mu kyautata dukkanin aikin mu inna Allah katabal ihsana ala kulli shay'in Allah ya rubuta wannan ihsan inda Allah ya ce hudan wa rahmatan lil musinin Allah ya rubuta wannan ihsan din ga komai zaka yi ka kyautata shi har na kawo muku hadisi a karatun da ya wuce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kabari ake ginawa kabari ake gina yake cewa a kyautata nan a gyara nan nan yayi kyawu hatta wannan nasu annahu sunna har mutane suka yi tsammanin sunna ne in za a gina kabari sai an gina mai kyawu sun maltafata ilaihin faƙala sai annabi ya juya dibi mutane sai ya ce musu amma inna hadha la yaburu almayyita wa yanfa'uhu kyautata kabari da kawata shi baya amfanin mamaci baya cutar shi lakin Allah yuhibbu min ahadikum idza amila amalan an yutqinahu sai dai Allah yana so ɗayan ku in yayi aiki ya kyautata shi shine ihsan ihsan yana shiga ga ayyukan da muke yau da gobe wanda ke ayyuka ne ya kyautata wanda in zai ja layi ya zazo layi straight yana da bambanci da wanda ke ja ya sama ya kasa ya haka wanda in rubutu zai ya ɗauko shi straight yana da bambanci da in rubutu zai ya karkace wanda in zai inki ya ɗinki mai kyawu ya fi ya ɗinki eh, kawai sai a hankali ko miza kai ka mai kyawu ya fi ka wanda bai da kyawu musulunci yana son itkani ga lamura su wane ne almusulmi ku gane abu na farko da ya kamata a itkani su ne yuqimu yuqimuna salata sune waɗanda ke tsaye da sallah almusin wani shine wanda in ya tsayu ga sallah tai zai yi ta cikin lokaci zai yi ta da natsuwa zai yi ta da kawo farillanta da wajibanta da rukunanta da sunnoninta da mustahabbinta zai yi ta yana halartu Allah a gaban shi shine almusin mai kyautatawa ba mai kutun kurciya ba ya dinga yi yana Allahu akbar Allahu akbar ya tashi ko kuma wayanda wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa kalila haka in kai kana son ka zama muhsin ka kyautata kafin ka kyautata ɗinkin ka ko ka kyautata sana'a ka abu na farko da zaka fara kyautata bayan tauhidin ka shine kyautata sallah shine abu na farko da zaka kyautatawa bayan tauhidi ya kasance sallar ka ana yin ta a ganka tana burgewa ibnu qayyim rahimahullahu kamar da ibnu kathir ya kawo cikin bidaya wannan nihaya ya kasance yadda yake kyautata sallah har mutane in kari suke mai da yake tsayawa yana tsaye da sallah yana tsaye da ruku'in ta yana tsaye da sujudatta duk wannan yawan rubutun da yayi ga Allah ya samu ilimi ne albarka ya samu littattafai ne albarka ya samu karanci karance ne albarka ya samu rayuwa ta albarka amma in zo wajen sallah yana kyautata ta yana tsaye da ruku'in ta da sujudatta shine allazina yuqimuna salata sune waɗanda ke bada sallah wa yu'tuna zakata almusinuna masu kyautatawa sune masu bada zakka yau da da yawa suna da kuɗi da ba su ba da zakka su koyawa Allah dabara ko ya ba da wani abu kaɗan wannan duk ba ta fidda kai Allah ya baka mun karanta hadisi a karatun da ya wuce cewa ana haihuwar ɗan adam a kai ne babu ko hula Allah ya azurta shi lokacin da Allah ya azurta ka zakka wasu suna cewa duk cikin abu a shikashikan musulunci guda biyar ba wanda ya kai sauƙin zakka saboda zakka ta ba a cewa kai sai an yalwata ka da an ce ka fidda zakka yana kana cikin yalwa an yalwata ka an baka kuma a ce ka ɗibi ɗaya bisa arba'in in dukiya ci in kuɗi ne a ce ka ɗauki ɗaya bisa goma ko ɗaya bisa ishirin idan kayan noma ne ya danganta ruwan sama ne ko kai ka bada ruwa to abubuwa ne waɗanda ka ɗauki ɗaya bisa akuya sai ta kai arba'in tunkiya sai ta kai arba'in raƙumi sai ya kai biyar kuma a ce ka fidda akuya ba za a ce ka fidda raƙumi daga gare shi ba to abu ne mai sauki wanda yake Allah ya kyautata maka Allah ya baka yace kai maka kyautata dukiyar da ba da ita ka taho ba sannan yanzu me yafi maka sauki a ce kai ka fidda zakka ko a ce kai kana cikin wanda ake ba zakka kaga da an ce kai ka fidda zakka kai wani class kake na daban Allah ya maka wata ni'ima daban ya fi da a ce kai ne za a fi suwa a baiwa fa duk miliyan 40 an ce ka fidda miliyan 1 da kai ne za a ci a hidda miliyan 1 a hihinta a baka fa kaga Allah ya kai ka wani level Allah ya kai ka wata daraja Allah ya kai ka wata manzila don haka masu kuɗi su ji tsoron Allah a fidda zakka yadda ya kamata kuma a bai wa waɗanda ya kamata kada a fidda zakka a ba 'yan fatin kuɗai ba haka ake zakka ba ka a fidda zakka a ba 'yan yaren kuɗai ba ka ba wata kabila a'a ana fidda zakka ne a ba mutanen da atare da kai mutanen garinku mutanen da ke gani ana yawo da dukiyarka mutanen da ke gani kana fitowa da motarka kana kai da kawo suna gani su ba su da su Allah ya ce a ba don haka wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinuna kun ga inda tauhidi ya shigo kuma sun yi yaqini sun yi imani da ranar lahira imani da na ɗan lahira da yaqini ta kamar da shekul Islam Ibn ya ce cikin Aqidatul Wasitiyya ya ƙunshi imani da duk abin da bayan mutuwa ya an ce waye imani da lahira shine wanda ya imani da azabar kabari da ni'imar kabari da fitinar kabari wanda ya yi imani da tambayoyin da ake sune fitinar kabari wanda ya imani da zaman barzahu wanda ya yi imani da har abin da ya kai tashi alkiyama na wuta da aljanna da hisabi da siradi da sauransu don ku yadda da wani zai zo ya ba ku ya sa muku shifa game da azabar kabari ya ce ba azabar kabari qur'ani ya tabbatar da ana azabar kabari azabar kabari alama ce ta kayyade da lahira annaru yu'rabuna alaiha guduwan wa ashiyan annaru yu'rabuna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu Allah ce fa haka bi ali fir'auna su'ul azabi Mummuna azaba ta riski mutanen fir'auna annaru yu'rabuna alaiha ana gitta musu wuta da safe da yamma sannan in an yi tashin alkiyama a ce ku shigar da iyalan gidan fir'auna zaba mai tsanani sai nuna wannan safi da yamma ba tashin kiyama ba ne tunda Allah ce kuma ya yi tashin kiyama ya nuna menene azabar kabari ne ashe don haka me yasa nike nike matsawa ga wasu matsaloli domin shubhohin da akwai na wannan zamani akan waɗannan matsalolin don haka kamar da ibnu taymiya ya ce cikin cikin wasu wasiliya mutum ba zai kasance ya yi imani da ranar lahira ba sai ya imani da duk abin da a bayan mutuwa na azabar kabari da ni'imar kabari da fitinar kabari da rayuwar barzahu sannan abin da ake yi an tashin kiyama na siradi da azab da siradi da hisabi da shiga aljanna da shiga wuta Allah ya sa mu cikin aljanna sai Allah ce ula'ika ala hudan min rabbihim farkon wannan suratul luqman ta yi kama da farkon sura suratul baqara ula'ika ala hudan min rabbihim wa'annan su suka Kun kunga a farko surar bakara an faɗi allazina yu'minuna bil ghaibi shine nan wahum bil akhirati hum yuqinuna an faɗi wa yuqimuna salata wa yutuna wa mimma razaqnahum yunfiquna shine nan wa yutuna zakata no shi malamai ke cewa farkon wannan yayi kama da suratul baqara sannan wannan ayar su kutum haka take ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wanda suka yi haka suka yi imani da gaibu da ranar lahira addinin mu bai gini wasu ka imani da gaibu labari ai ba sai na gani ba in sai abin da ni gani nake imani da shi to Allah ma ban taba gani ba kuma na yadda akwai shi mala'iku ban taba gani ba kuma na yadda akai su don haka addinin mu bai kammala sai ka yadda da gaibu don haka sai ka yadda da wuta ka yadda da aljanna ba taba gani ba a to sai abin da ka gani mai raba ka da kowa kenan duk wanda ya ga abu a yadda da shi to me yasa za a baka aljanna in sai abin da ka gani za ka yadda da shi don shi ku kiyaye a musulunci babu lada ko ɗaya ga wanda ya ana mutuwa sannan babu zunubi ga wanda ya ce ba a mutuwa wanda ya ce ba mutuwa ba kahiri suna ne bai suna ne mahaukaci saboda kowa ya yadda ana mutuwa cikin qur'ani babu inda Allah ya kawo lada ko yabon waɗanda suka yadda ana mutuwa kawai don ka yadda ana mutuwa musulmi ya yadda ana mutuwa kahiri ya yadda ana mutuwa akuya ma in ta ji oda mota gudu ta kai don ta mutu wata kowa ya yadda ana mutuwa da ƙwaro, in babanka bai taɓa mutuwa ba kakanka ya mutu in kakanka bai taɓa mutuwa kowa bai taɓa mutuwa gidanku ba akuyar gidanku ta taɓa mutuwa ko ka taɓa so shelters ka samu sauro ka ga ya mutu ko an yi layar unguwa ku kaga ana yanke dabbobi sun mutu ko ka je abatuwan garin kaga don haka ita mutuwa babu lada ka ce ka yarda da mutuwa kowa yana ganin ta ba ba alakanta bai cikin shikashikan musulunci yadda da mutuwa bai cikin rukunan imani bai cikin komai saboda mai saboda kowa ya ganta mi ake so kai imani da shi abinda baka taba gani ba ake so kai imani da shi kai imani da kabari kai imani da ana tadda kai bayan mutuwa al ba'su maut dukkanin manzanni da littafai sun zo ne domin su tabbatar da alba'athu ba da maut amma ba su zo ne domin su tabbatar da su da mutuwa ba wayanda suka yi imani da gaibu suka yi imani da abin da zai zuwa daga baya da wanda ya wuce wanda aka ba su labari suka tsaye da sallah suka ba da zakka ulaika ala hudan min rabbihim wayannan su ne bisa ga shari'a daga ubangijin su wa ulaika humul muflihuna kuma wayannan su ne masu samun babban rabo babban rabo yana ga ka yadda da abin da Allah ya gaya ma ka yadda da abinda annabi sassa ya gaya ma babban rabo shine aljanna Allah ya ba mu shi Allah ya tabbatar muna imanin mu Allah ya sa wa'annan shibohin na zamani kada su jaye mu dama da hagu daga yadda da abinda annabi sassa ya ba mu labari kuma kamar yadda gaya muku a wasu karatu da suka wuce kowa ya yadda da gaibu duk duniya kowa ya yadda da gaibu sai dai ko ka yadda da gaibun da Allah ya gaya maka da wanda annabi ya gaya maka ko ka yadda da wanda ka karanta a cikin textbook ko ka yadda da wanda ka karanta a cikin Qur'ani ko ka yadda da wanda ka karanta a cikin jarida kowa abin da ya imani da shi ko ka yarda ga yadda Allah ya faru halitta ko kuma mallaman kimiyya su gaya maka gaibu abinda baka nan aka faru duniya su ce ga yadda aka yi ko su baka nan aka duci kaza su ce ga abinda a ciki dukkanin ilimin kimiyya yana ginuwa ne akan yadda da gaibu sai dai wa kai yarda da shi akwai wani babban malamin science ya kware shi ya faɗi kai ka yadda da imani ne a irin naka ka yadda da shi ko kuma annabi ya faɗi ƙur'ani ya faɗi ka yadda da abin da suka faɗi don haka duk duniya kowa yadda da gaibu sai dai wanda ya yarda da wanda Allah ya faɗi da wanda annabi ne ya faɗi ko kuma wanda ya yarda da wani daban wanda ba su ba Allah ya tabbatar da mu akan yarda da abin da ya faɗi da abin da annabi ne suka faɗi sai Allah ya faɗa mana hukunci na gaba minan nas wa minan nas man yashtari lahwal hadith man عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياته sai Allah ce wa minan nasi man yashtari lahawal hadithi cikin mutane akwai mai sayan lahawu na magana ya sashen zance ya sai wasu watan ya bi ya yadda da wasu yasassun zantu waɗanda suka saba ma littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam liyudilla an sabilillahi wani yanayi ne liyudilla ko ya kasance lamul ta'lil lamul illa ce domin ya batar da mutane daga hanyar Allah wasu cikin mushrikai da kafirai suna yi ne kamar da zamu zo mu bayani mai lahawal hadith domin aka sai ce la muta'alil illa me yasa suke sayan wayannan abubuwan na yasassun zantukka wayanda ba su da fa'ida domin su batar daga hanyar Allah ko kuma li yudilla an sabilillah li yadilla akwai kira li yadilla an sabil domin shi ya bace domin yau in ka yasa sun zanto sai kasance lamul aqiba kenan fattakhadahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana lamul aqiba lamu sayrura su wannan ba lamul illa bace domin ba su a fir'auna ba domin ya zama musu fitina ko ya zama musu liyakuna lahum aduwan domin musu makiyi faltaqabahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana mutanen fir'auna suka cince shi liyakuna ba sun cince shi domin ya zama musu makiyi ba a'a lamul aqiba ake cimo wannan karshen lamari zai koma musu aduwan wa hazana zai kuma musu maki da damuwa shi ma wannan da Allah ya ce li yuvilla an sabilillah in dai kahiri ne domin ya batar daga hanyar Allah in kuma ba ya dauka bane don ya daga hanyar Allah ne domin shi ya bace daga hanya domin duk wanda ya ɗauki lahawal hadith ya ya sassun maganganu kamar yadda mu zo mu ji malamai suka fassara lahawal hadith bi gairi ilmin yana dauka wa'annan abuwa ne ba tare da wani ilmi ba wa yattakhidha huzwa sai ya ɗauke su abin izgile ya ɗauki hanyar Allah da abin da ake garanta mai nayoyin Allah ya ɗauke su abin izgili ula'ika lahum azabun muhin lalle wa'annan suke da azaba ta ƙasƙasci wanda suke izgili da ayoyin Allah na Allah ce wa minan nasi man yashtari lahawal hadith cikin mutane akwai masu yin sassan magana malamai sun fassara shi da yawa mafi girma abin da aka fassara shi da shi shine kayan gina kayan waka da kayan kiɗi wannan kamar yadda hadisi ya zo ibn jarir ya ruwaito shi ya ce haddathani yunus bin abdul ala qala akhbarana ibn wahab qala akhbarani yazid bin yunus an abi sakhr an ibn muawiyah al-bajali an sa'id bin jubair an abi sahaba al-bakari annahu sami'a abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wa huwa yus'alu an hadhihi al-aya ya ji abdullahi bin mas'ud ana tambaya ta wannan aya ita ce wa minan nasi man yashtari lahawal hadithi li yudilla an sabilillah suna suna tambaya ta wannan aya faƙala abdullahi sai abdullahi bin mas'ud yace ya ce yace shine kayan waka wallazi wallahi alladhi la ilaha illa huwa yace ina rantsuwa da Allah da babu abin da ya cicita abota mai da gaskiya kayan waka sune ake nufi da ah, lahawal hadith ya ce yuraddidu ha thalatha maratin yana maimaitawa sau uku yana cewa shi wannan fassara ta zo daga ablahi bin mas'ud ta zo daga ablahi bin abbas ta zo daga jabir bin abdullah ta zo daga mujahid ta zo daga yawa daga cikin tabi'ai akwai wanda suke fasara da wasu abubuwa yanzu misali a wannan zamani akwai masu fasara har jaridu masu ɗoke hankalin mutum maimakon mutum ya karanta ƙur'ani sai ya ɗauko wata jarida mai kila batsa wata magazine mai wasu labarai wanda lokacin da zai ɓatawa yana karatun ta da ƙur'ani ya mai san ma hankali da ya karanta da yawa amma wannan haya asali ta zo daga sahabbai da yawa suna fassarawa da cewa cewa kayan kiɗa ake nufi kayan kiɗa ake nufi ake nufi da ita ibnu qayyim Allah ya ƙara mai rahama yace yakfi yakfi tafsiru sahabati wa tabi'ina li lahwil hadithi bi annahu gina ya isa a samu tafsirin sahabbai da tabi'ai cewa sun fassara ta da cewa algina kayan waka ake nufi don ibn kathir ya kawo ya ce wa kaza qala ibn abbas wa jabir wa ikrima wa sa'id ibn jubair wa mujahid wa makhul wa amr ibn shu'aib wa ali ibn nudaima Ah, wa hasan dukkaninsu sun tafi akan cewa lahawul hadith abinda ke nufi shine kayan waka kamar yadda zai muku bayani waka ta kasu kashi biyu akwai waka mai kiɗa ita wannan haramun ne kusan wasu sun hikato da ijma'in malamai waka da za a sa mata kiɗa wanda suka yi saɓani sun yi saɓani ne mallayu ta baru bi khilafi wasu 'yan kaɗan ne wanda suka yi shuzud amma jamhurin sahabati wa tabi'ina duk suna akan waka da kiɗa haramun ce waƙar da bata da kiɗa fa ta kasu kashe biyu akwai wadda take zuwa wadda cikin takila akwai guluwi da wuce iyaka ah, da wuce iyaka ga Allah da wuce iyaka ga manzon Allah da wuce iyaka da wasu kalmomi da basu dace ba da jingina ma annabi sallama ilmul gaibe ah, ah, wa min judihi duniya wa baratiha wa min ulumihi ilmin lauhi wal kalami nuna cewa annabi sassan ya san ilmin lauhi da ilmin kalami wanda yake sune ilmomin Allah wa min judihi duniya wa baratiha cewa annabi sassan yana bada kyautar duniya ah, da kuma ah, da kuma kishiyarta ita ce lahira da wasu kalmomi da wanda suke sun wuce iyaka ko kuma waƙoƙi masu tadda shawa waƙoƙi masu faɗin haramun to wa'in su haramun ne ba su halatta kashi na biyu na waƙoƙi da ba su da kiɗa su ne kamar waƙoƙin yabon annabi waƙoƙin ilimi da ake karatu waƙoƙin yabon ilimi waƙoƙi na nuna jarumta wa'annan ba su da da illa haka don mutu yana waƙe abinda ake ce mu da hausa waƙe kuma ya kasance waƙen bai kunshi sabon Allah ba bai kunshi guluwi ba bai kunshi iyaka ba to wannan baya da baya da matsala don haka mun je da sahabbai da tabi'ai suka fassara sai ibnu qayyim yace wa yakfi tafsiru sahabati wa tabi'in lilahwi alhadith bi annahu alghina ya ishi cewa sahabai da tabi'ai sun fassara cikin wannan aya lahawul hadith suna nufin waka ake nufi yace faqad sahha zalika an ibni abbas wannan ya inganta daga abdullahi ibn abbas wa ibn mas'ud da abdullahi ibn mas'ud wa abi sahaba da tabi'i abi sahaba ya ce sa'altu wa ƙala abu saba sa'altu ibna mas'udin an ƙaulihi wa minan nasi man yashtari lahawal hadithi fa ƙala wallazi la ilaha gairuhu huwal ghina yugaddiduha thalatha marat wa sahha an ibni umar radiyallahu anhuma aidan annahu gina ya zo daga abdullahi bin umar ya ce ana nuhin waka waka mai kiɗi kamar yadda gaya mu kusan ijma'i ne na malamai cewa ba ta da kyawu cikin abin da ake kafa hujja da shi akwai ayat suratul isra wastabziz man istata minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا Allah ce wasu wastabziz man istata minhum ka rena hankalin wanda ka ga dama ka sassauta wanda ka ga dama ka ja wanda ka ga dama cikin su minhum bi sautika da sautinka Allah ke ce ma shaidan wannan bi sautika shi ma ya zo da yawa daga cikin tabi'ai sun fassara ana nufin waka ne shaidan waƙoƙin da ake sa masu kiɗi shine yana jan wanda ya ga dama da sauti ne wannan su ne sautin shaidan haka hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yakunanna min ummati ya zo ne ta'alikan domin imam al-bukhari ya ce qala hisham qala hisham bai ce haddathana hisham ba wanda yake shi yasa duk cikin sahihul bukhari babu wani hadisi da ake yawan cewa wani ya inganta shi wani ya inganta shi in ba wannan ba asali da ka ce rawahul bukhari shikenan ka kare baka bukatar ka ce wani ya inganta hadisin nan wani ya inganta shi amma wannan cikin sahihul bukhari shine hadisi da yafi kowane hadisi bayan an rawaito shi bukhari ya rawaito shi kuma a ce wani ya inganta shi ibnu hajar al asqalani ya inganta shi ibnu taymiya ya inganta shi imamu sakhawi ya inganta shi imamu iraqi ya inganta shi shak nasuddin al albani ya inganta shi saboda me saboda imamu bukhari ya kawo shi da sigatu ta'alik wa in kana zahiruhu ba mu'allaq bane annabi sai sai yake cewa la yakunanna min ummati aqwamun za a samu wasu mutane cikin al'ummata yastahilluna al-hira wanda za su dinga halatta zina sai mutum ya ce zina haramun halas ce wal harira kuma suna halasta sa alhariri wal khamra suna halatta agiya wal ma'azifa kuma suna halatta kayan kiɗa kun ga wannan hadisin sai ya nuna kayan kiɗa haramun ne nau'i kala biyu na farko ya ce ya luna cikin al'ummata za a samu masu neman su mai da shi halas haka menene kenan haramun ne sannan Allah ya haɗa shi da zina ya zo cikin bukhari haka ya zo alhira ya zo cikin sunan abi dawud yana cikin hadisan na kanta cikin sunan abi dawud bai wuce sati biyu kafin mu tayi hutun azumi ba ya zo da khizza wani khizza wani nau'i ne na na alhariri Ah, kuma annabi sallallahu na annabi dalili na biyu ya haɗa shi da zina da alhariri da giya da wanda yake wannan babu iskali cewa wa'annan abubuwan haramun ne wannan hadisin kamar yadda gaya muku cewa manya-manyan mutane manya-manyan malamai sun inganta shi don ya zo ne da ah, sigatu talik a cikin sahihu a cikin sahihul bukhari cikin wanda suka inganta shi akwai ibnu hibban da al-ismaili da ibnu salah da ibn hajar al-asqalani da shaykhul islam ibn taymiya da imamu tahawi da ibn qayyim da as-sanani da in ka zo bayanan da su a shaykh rasuddin albani duk sun inganta shi ah, cikin hadisan da ke nuna harancin harancin kiɗa da kayan kiɗa akwai hadisin da imamu tirmidhi ya fi suwa da isnadi ingantacce ya ce kharaja rasulullahi daga jabir bin abdullahi radiyallahu anhu jabir yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a abdurrahman ibn auf ila nakhil annabi sallallahu ya fita tare da abrahman bin auf zuwa wata unguwa da addada binnai zuwa gidan zainab inda uh, umama take cikin rashin lafiyar rasuwa ba wannan ba ne ya fita da shi dai lokacin da ibrahim ɗane ne wannan ya fita wancan da abrahman bin auf kuma ya fita da shi a wannan wannan hadisin ma mun karanta shi a cikin ahkamul jana'iz shekaru hudu biyar da muka yi karatu ahkamul jana'iz yana cikin sunan tirmidhi da isnadi ingantacce fa nuhu ibrahimu yajudu bi nafsihi ko da annabi ya zo da shi da abdurrahman bin auf da wasu sahabbai sai ga abdurrahman bin auf yana ɗaukar rai fawa ba a hufi hijiri sai annabi sassan ya sa shi ya rungume shi ya sa shi cikin kafafu ne fafadat ainahu sai idon annabi sassan suka yi ruwa annabi ya yi hawaye faƙala abdurrahman sai abdurrahman bin auf ya ce ma annabi sassan a tabki wa an ta tanha anil buka'i yanzu kana kukan mutuwa bayan kai ke hana kukan mutuwa Ala, sai annabi ya ce in ni lam ha anil buka'i ni ban hana a yi kukan mutuwa ba inna ma na haitu an sautai ni ahmaƙai ni fajirai ne na hana wasu sauti guda biyu ne sautin wauta da sautin fajirci guda biyu sautun inda nirmati lahawin wala ibin sauti wanda ake ji wajen waka wajen wanda ake ji na kiɗa wajen lahawu abinda ke kausuwa da la'ibu da wasa wa ah, mazamirin shaiɗan da algaita ta shaiɗan watan shine dai kayan kiɗa wa sautun indal musiba da sauti da ake wajen musiba in an mutum rasuwa in mutum aka yi mai mutuwa ya ɗaga sauti ya ce shi ne hana ba kuka na hawaye ba idan an wa mutum mutuwa kaga wannan hadisin ma ya nuna cewa kayan kiɗa haramun ne haka ya inganta annabi sallallahu ya ce sautani mal'una ne sauti guda biyu Allah an ce su la'anannun sauti ne sautu mizmarin inda ni'ima sautin algaita in aka samu ni'ima watan sauti da aka yi na kiɗe-kiɗe in ni'ima ta samu ana ma buki gidanka an yi ma haihuwa ko wani abu sai a dinga kiɗi irin wanda yake kiɗi irin irin kiɗi na na music shine kiɗi na ma'azif yace haramun ne wa sautu wailin inda musiba da sauti na kiran bone inda musiba ta samu kaga akwai abin da aka yi istithna'i cikin wancan na farko shine addub wajen aure cewa halatta ma mata su buga addub wannan yana da bambanci da a kira abin music ana ta buga music ana ta kiɗa ana ta raye-raye wannan haramun ne duk wannan yana tabbatar da cewa wannan lahawul hadith abu ne wanda yake haramun ne haka ku nisanci sauraren kiɗa yana haifar da tsatsa a cikin zukata yana nisantar da ƙur'ani daga zukata yana nisantar da ɗabi'u na ƙwarai don haka wannan kiɗa da music wanda ake yi a haɗa shi da waƙoƙi wannan haramun ne kamar ne gaya muku inda jamhurul ulama sai Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu lahwal hadithi cikin mutane akwai masu sayen yasasshen zance wannan kuma kamar da sabai suka fassara da kiɗa da waka-waka mai kiɗa da duk wani abu da ke jaye maka hankali yana iya shiga ciki liyudilla an sabilillahi domin ya ɓatar daga hanya. Allah bi gairi ilmin ba tare da ilmi ba wa yattakhidha huzwa ya ɗauke ta yana izgili yana ɗauka aya Allah yana izgili to tun da yana izgili ulaika lahum azabun sai Allah ce muhe yana da azaba ta kaskasci ba ce azabun alim ba mafi yawa abin da yake zuwa azabun alim azaba mai raɗaɗi amma nan da Allah ya ce wa yattakhidha huzwan yana ɗaukata abin izgili sai ya ce azabar kaskasti kamar da Allah ya ce ya ce wa idza sami'a min ayatina shay'an ittakhadha huzwa sai ce ulaika lahum azabun sai ce muhin in ya ji wani abu na ayoyin mu sai ya ɗauke shi abin izgili sai Allah ce yana da azaba ta azaba muhin azaba ta kaskasci tunda shi ya dokan makai ne izgili to ya dokan makai ne abu na kaskasci Allah ya tsare mu don kada mun izgili mun yi karatu akan izgili da abin da ya shafi Allah ko abin da ya shafi ayoyin Allah ko abin da ya shafi bayan Allah muminai cewa abu ne mai kai wuta Allah ce wai za ta alaihi ayatuna idan aka karanta mai ayoyinmu mai irin wannan hali walla mustakbiran ka Allah mai sai ya juya yana mai girman kai kuma bai ji ayoyin ba ka an na fi uznaihi waqra kamar an sa wani abu a cikin kunne ne an toshe kamar akwai kurumta a cikin kunne ne fabashirhu bi azabin alim wannan kai mai bushara da azaba mai tsanani sai Allah ya ce mai gaba eh. ce saɓanin wancan su kuma innal lazina amanu wa amilus salihati lalle wayanda suka yi imani suka yi aikin kwarai lahum jannatun na'im su kuma suna da aljanna ta ni'ima Allah ya sa mu ciki khalidina fiha za su dawwama a ciki wa'adallahi haqqa alƙawalin Allah gaskiya ne Allah ka cika muna wannan alƙawali ka sa mu ciki wa huwal azizu Allah shine mabuwayi alhakimu Allah shine mai hikima hikima da buwaya wani in ya kasance mabuwayi sai ya zalunci sai kasance cikin lamari ne babu hikima wani kuma mai hikima ne amma an fi karfi ne babu yadda zai yi haka sai hikima ce ta kasance can kasa boye amma sai Allah ya hada wa'annan al'azizu azizu al-hakim da yawa al-azizu cikin Qur'ani yana zuwa da ko al'alimu ko al-hakimu mafi yawa in ya zo al-azizu Allah mabuwayi ne amma al'alimu Allah mai ilmi ne wani ya buwaya ya buwaya amma bai da ilmi sai ya koma irin turji kaga ko ya buwaya buwaya ta babu ilimi cikin ta kaga sai ta wahal da mutane amma idan buwaya Allah da buwaya tare da ilimi haka ana yin abin da ya kamata ne wani sai ya buwaya amma buwaya ta babu hikima sai ya dinga babauci ciko ya dinga abubuwa na, rashin hikima ya dinga abubuwa na musguna ma mutane amma Allah shine al-azizu mabuwayi al-hakimu kuma mai hikima خلق السماوات بغير عمل ترونها خلق السماوات بغير عمل ce khalaqas samawati Allah shi ya halicci sammai bakwai bigairi amadin taraunaha ba tare da wani gimshiki da kuke gani ba qala hassan hasan wal qatada hasan al da katada rahmatullahi alaihim cikin tabi'ai suka ce laisa laha amadun mar'iyyatun wala ghayru mar'iyya sama ba ta da ginshiki wanda kuke gani ko wanda ba ku gani an ce ba ta da ginshiki ne wanda kuke gani domin ba ku gani ne don haka babu wanda kuke gani babu wanda kuke gani ya zo daga ibni abbas da ikrima da mujahid qala laha amadu la tarawnaha suka ce tana da ginshiki ku ne ba ku gani ne ala kulli halin ya kai mu'jiza Allah ga sama nan ta tsaya bigayri amadin tarawunaha ya kai izza Allah ya kai kudura Allah ya kai cika iko ne da cika iya halitta tai ga sama yayi ba a taba ganin abin da yake tare ta ba wanda yake duniya da ci gaban ta da technology ta bata kai ta yi abu ya tsaya sama ba babu abin da ke rike shi amma ga sama nan duk inda ka tafi ita kake gani kun babu wani ginshiki da yake tare ta ba shi da aikin Allah ba wa alqafil ardi rawasiya kun ga ayoyi na makka suna tabbatar da halittar sama da ƙasa da duwatsu domin mai domin su jawo mutane zuwa ga imani wa alƙafil ardi rawasiya an tami da bikum Allah ya jefo manya-manyan duwatsu a ƙasa an tami da bikum kada ƙasa ta yi gyangyaɗi da ku kada ƙasa ta girgiza da ku kada ƙasa ta kasance ta kai da kawo da ku don haka wa'annan duwatsun sai suka kasance uh, waljibala a wutada suka kasance suna rike ƙasar ne shine wa alƙafil ardi rawasiya an tami da bikum ya jefa manya-manyan duwatsu a cikin ƙasa domin ƙasa kada ta girgiza da ku wa batha fiha min kulli dabbatin Allah ya jefa kowace irin dabba a ciki domin ku yi amfani da ita da waɗanda za ku ci kamar bahimatul an'am da waɗanda za ku yi kiyo su yi muku kyawo da waɗanda za ku ولكم فيها جمال حين وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم shine wa batha fiha min kulli dabbatin Allah ya watsa dukkanin dabbobi a cikin ƙasa wayanda kuke ci da wayanda kuke amfani da su wa tahmilu athqalakum ila badalin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus wanda ta ɗauki wasu raƙummai su ɗauki kayan da ku in an ce ga kai za ku ɗoka ba za ku iya ɗoka ba sai da wahala kaiwa matuƙa ga wahala sai Allah ya ce kuma bancin wannan wa anzalna minas sama'i ma'an kuma mu mun ka saukar da ruwa daga sama wa ambatna fiha min kulli zawjin karib mu muka fitar da kowane tsiro mai kyawu karimun ai hasanul manzar mai kyawun gani in kun gane in tsiro ya fito ana shuka fulawoyi domin su yi kyawu duk in ka je waje da yake da tsanwa yake da tsiro yake da bishiyoyi za ga ya fi kyawu bisa ga wajen da a fako babu komai cike shine wa ambat na fiha min kulli zaujin kare muka fitar daga kowane irin nau'i mai karanci mai kyawu wannan fa dun ne? kun ana magana da mushrikan makka ko sai Allah ce hadha khalqullahi wannan ita ce halitta Allah Allah shi halicci sama ba tare da wani ginshiki da kuke gani ba ya jefa mata duwatsu domin su tangale ta domin su hana ta kai da kawo da ku Allah shi ya jefa dukkanin dabbobi da kuke amfani da su da raƙumma a bayan ƙasa Allah shi ya saukar da ruwa daga sama ya fitar da tsiro mai kyawun gani to wannan halitta Allah ce ya kuma mutanen makka fa'aru ni ma za da zai min dunihi ku gwada min ne da aka kuma bayan Allah suka halitta abinda kuke bauta ma kaga wannan ya ishe su duk hujjoji na hankali Allah ke basu kuma hujjoji masu shiga jiki masu kaiwa matuka in dai Allah ya yi wa'in abubuwan to ya kuke bautar wanda ba shi ba su mutanen makka sun yadda akwai Allah sun yadda akwai shi kawai sun yadda su bauta mu wa'annan gumakan ne ko a domin su raba bauta su bauta mu Allah su bauta musu kuma domin ta kai gare su to shine Allah ke tabbatar da su shi abin da ya yake tabbatar musu shi ga abin da ya halitta su kuma su kawo abin da suka halitta bal zalimuna fi dhalalin mubin Allah ya ce bal bari wannan magana ba za su iya kawowa ba sai dai su azzalumai fi balalin suna cikin bata ne mu be bayyanannen bata Allah ya tsare mu don haka wanda ya yi wa'annan halittun shi ya kamata mu bauta ma mu da ko da yake ko da mun taso muna bauta mai mu da yake mun taso muna bauta mai kamata ya yi wa'annan abubuwan su kara muna imani su kara muna kadaita shi su kara muna aikata abin da ya umota su kara muna hannuwa daga abin da ya hana mu Allah ya sa mu kasance haka anan za mu dakata abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe zukatan mu shafe littafan mu gobe za mu tashi kissa ta Luqmanul Hakim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Akwai wani ya kawo sadaka al kuma insha Allah a hannun tashi a hannun a ɗan kwamitin masallaci. Shi ma a sa cikin kayan marayu. A samu wani marayu sai a bashi. A sa cikin kayan marayu. Qur'ani wasu kawo a tamfato Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi mm. a tambayoyin da aka yi kwanakin nan wanda suka rubuto a mun nemi su magan su ba saboda haka su sake rubutowa muna ba da uzuri sannan akwai wanda suke rubutowa gaskiya ba su rubutu mai kyau don Allah a kyautata assalamu alaikum rahmatullah mutum ne mafarki da rana a cikin ramadan kuma ko da ya farka ya ga wani abu ya fito mushi don Allah ya azumin sa yake mafalki baya kare azumi ko mu ce mafalki da rana mani ya fito mai azumi baya karewa baya kare azumi in cikin mafalki ne wannan bila iskal wallahu ta'ala alam assalamu alaikum malam ya hukuncin wanda ya kari akan wanki uku a cikin gaban alwala hadisi ya inganta bayan annabi sassan ya koyar da alwala sai ce fa man da ala zalika auna ƙasa faqada asaa wa zalama duk wanda ya ƙari akan haka ya ƙari akan uku ko ya rage wata gaba bata samu ba to ya munana ya yi zalunci in ragewa ya yi ya munana in ƙari ya yi zalunci wata wanda ya rage daga ko dai bai kasance wani waje ruwa ba su samu ba ko kuma ya yi wanki fiye da uku don haka wanki fiye da uku wanki na hudu bidi'a ne abu ne wanda baya da kyawu abu ne wanda annabi ya siffanta da zalunci wallahu ta'ala alam wannan ya ce assalamu alaikum allah ya kara wa malam lafiya menene hukuncin sallah da riga yar ciki wato singlet Allah ya mai da malam gidan lafiya bai kamata ba Allah ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjidin ku yi kawakku inda za ku je masallaci masallaci za a sallah ya kamata a sa sutura mai kyawu ya kamata a sa tufafi mai kyawu amma bai kamata ya kasance mutum ya sallah da singlet ba in ita ɗaya ya samu ya yi sallah da ita sallah ce ta inganta musamman in singlet tana da wani abu akan kafada la salata li rajulin fi thawbin laysa ala aktafihi minhu shay babu sallah ga mutum da ya sallah da tufafin da bai aza komi akan kafada ba kaga in ya in da wani abu a kafada kan ita ɗaya ya samu ko ita ɗaya gare wannan lokaci ko ita ɗaya da tsarki a cikin tufafi ne amma in ba haka ba abu ne yadda bai dace ba ya kamata ka shiga da kammala za ka yi magana da ubangijin ka ne yan ce za ka haɗu da gwamnan ku ko za ka haɗu da wani babba sai inda ka ya kare wajen wanki da guga to yanzu gaba Allah za ka tsayawa da mala'iku ya kamata a ce nan ma ka yi shiga mafi kammala wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam menene hukuncin azumin macen da ta ga wani ruwa a gabanta kuma wani ruwa ya fito a gabanta ba lokacin al'adarta ba idan wani abu ya fito mata ba lokacin al'adar ta ba wani discharge ke fita baya kare azumi wannan baya waje ta abinda ɗaya yake karewa wannan discharge shine alwala duk macen da ke ganin wani abu ya fito mata to abin da ya fi kyautatuwa ta wanke ta yi alwala alwalarta ta kare amma baya ta wanka baya hana sallah baya kare azumi wallahu ta'ala alam wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya saka ma malam da alkhairi shin mace ma za ta iya iqama idan za ta yi sallah eh akwai sabanin malamai game da iqama wasu ba mace ba suna ganin duk mai sallah shi ma ba su ya yi iqama ba suna ganin iqama kamar kiran sallah ce ta a sanar da mutane cikin masallaci an tar da sallah don haka idan mutum shi kadai ne suna ganin cewa Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen ma yana da wannan ra'ayi idan mutum shi kadai ne ba dole ba ne sai yi ikama don ba wani yake sanarwa ba wanda zai zo wanda zai soye soye jam'i tare amma kuma yin ikama yana da kyawu don haka ko mace in ta yi ikama ma babu lahi a gare ta in ta yi ikama ko abin da kike son tabbatar muku ba dole ba ne yin ikama tunda ita dai za ta sallarta wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya saka Allah ya malam da alkhairi a assalamu alaikum malam don Allah mai a janyo hankalin iyaye dangane da shigar banza da 'yan mata suke yi musamman a lokacin bukukuwa don shi ga ikama ita ba ba kowane mai sallah ka ta ba ko ma mu bai ta amma kabbara harama fa kowa na yi liman kabbara harama zai yi abu ne wanda yake kamar kiran sallah ne ikama kamar kiran sallah ne wanda yake mutum guda ka kiran sallah shi ka ma duk ya ɗauke masaura haka kiran sallah da ikama suna da irin wannan hukunce hukuncen akwai lokacin da ba sai an yi su ba babu laifi an yana da kyawu amma ba sai an yi ba kamar a unguwa in wani masallaci ya fara kiran sallah to sauran masallatan ko ba su kira sallah babu matsala amma su kira din fi amma ba dole bane sai sun kira in dai wancan kiran an ji shi ko ina to shi kadai ma ya wadatar wallahu ta'ala alam ah, wanda ya yi don allah malam a jawo hankalin iyaye dangane da shigar banza da 'yan mata suke yi musamman a lokacin bukukuwa wannan sun ji kai maka ja musu hankali lalle lalle babu kyawu kuma laifin iyaye ne duk yare da suke wannan shiga mai laifi na farko shine iyayen su iyayen suke kyale suna wannan shiga amma ba zai yarinya ta fito da irin wannan tufafi daga gida ba mahaifinta ya gani ya kyale akwai wadda in ta sa hijabi ba banta hushi yake wai ba wanta hushi yake in ta sa hijabi kaga wannan ai ba daidai bane wannan ba tarbiyya ba ne. so bai dace ba irin wannan ya kamata iyaye su ji tsoron Allah su san Allah zai tambaye su kuma Allah ya ba su tarbiyyar wa'annan yaran ne ya ba su kiyonsu su kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi duk wanda ka ga tarbiyya ta lalace cikin al'umma to daga wani gida ne wani gida ne iyaye suka yi sakaci ya tarbiyyar yaran su ta lalace sai ta kai ga sauran mutane Allah ya muna tsari ya shirya mu gaba daya wallahu ta'ala ala assalamu alaikum wa rahmatullah malam na matata saki daya kafin ta gama idda na ce na mayar da ita sai danginta da matar tawa suka ce ba za ta koma ba malam na rasa ya zan yi shi kenan aurenmu ya ƙare kenan ko kuma zan iya karar su a kotu awon ku bai ƙare ba yana nan muddin kasuke ta saki ɗaya ne majan mai da ita ba a shaɗanta yadda ta ko yadda iyayenta wanda ya saki matar shi kahin ta gama idda ya ce ya mai da ita kawai abin da ake bukata wa ashidu zawai adlin minkum ku samu mutum biyu masu shaidu cikin ku adilai ka ce musu wane ka shaida wane ka shaida mai da matata ba a buƙatar dole sai ta yadda ba a buƙatar dole sai iyayenta sun yadda na haka ba su da incin su ce maka matakka ta saku inda ka tabbata ba ta gama idda ba kawai ta abinda za ta yi ta tabbatar da ta gama idda kafin ka ce ka dawo da ita in ta ba da dalilai da hujjoji to wannan kuma sai an koma daura muku aure amma in ba haka bane kana iya mai da ita ko ta yadda ko ba ta yadda ba ko 'yan gidansu sun yadda ko ba su yadda ba wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce asalamu alaikum malam masallacin da muke bin tarawihi sukan haɗa raka'a hudu sai su yi tahiya shin malam hakan ya halatta a mahangar addini eh ya halatta akwai malaman da ke ganin ana haka duk da yake ba mafi kaɗan ne sun dogara ga hadisin na na aisha yusalli arba'an la tas'al an tulihinna wa husnihinna thumma yusalli arba'an la tas'al an tulihinna wa husnihinna thumma yusalli salasan annabi sai yana sallah hudu raka'a hudu kakka tambaye ni kyawun su da tsawon su sannan ya koma wasu hudu to a wannan hadisin mafi yawan malamai sun tafi akan biyu biyu ake yi cikin su babu inda aka ce yana sallah hudu bai sallame ba watan wayannan suna da fahimta ce ba hadisi bane kwata kwata fahimtace su sun fahimci cewa ana hudu a sallame sallama ɗaya baya don cikin hudu din babu inda aka faɗi aka faɗi sallama kuma babu inda aka ci ba a sallama sai an yi hudu Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen yana ganin cewa wannan fahimtar kuskure ce lalle lalle wannan hadisin in kana so ka samu hadisin da ya fassara shi shine hadisin da Annabi sai ke cewa salatul layli mathna mathna sallar raka raka'a biyu ce raka'a biyu ce sannan shi abin da aka hikaito daga aiki ne yana biyu ya sallame ya yi biyu ya sallame don haka yi biyu biyu a sallame dai ala kulli halin ya fi yin hudu amma wanda ya tafi hudu din akwai mallaman da suka tafi akan wannan fassara don haka ba a yi mai inkari kuma babu iskale wallahu ta'ala alam wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam ko akwai wani zikiri da ake yi a cikin sujada ƙabli ko ba'adi wani abu keɓantacce bai inganta ba wanda ake karantawa a sujada ƙabliya da ba'adiyya sai dai wasu malamai sun ce ana karanta azkar wanda ake karantawa a salloli a sujuda wadda aka yi wadda ba ta ƙabli ba ko ta ba'adi subuhu quddus wa bil malaikati war ruh subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ah, subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la da sauransu wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam wani bawan Allah ya gina masallaci a matsayin sadakatar jariya to sai hukumar tsara gidaje ta roshe masallacin aka biya diya to sai aka nemi fili kusa da wurin domin a sake gina wani masallaci ba a samu ba to malam ana da damar yin amfani da kuɗin wajen gina rijiya ko makaranta ko kuma dole sai dai masallaci idan mutane ahalul halli wal masu hankali na unguwar sun zamna sun ce lalle lalle abinda an maslaha shine a gina musu rijiya da shi duk sadaqatul jariya ne ana iya ginawa musamman in mai wanda ya gina yana nan kuma ya yarda da haka da sharadin cewa babu bukatar masallaci amma in akwai bukatar masallaci to shi za a ginawa abubuwan wakafi ba a fitar da su daga wakafi ana aje su ga abinda aka yi wakafin su akai masallaci ɗaya ne daga cikin wakafi wallahu ta'ala ala wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana mai albarka ko ya halatta mutum ya sa wa ɗansa suna <clears throat> gaddafi eh, ya halatta ya sa mutum suna ne gaddafi ko bokiti ma ya halatta ka sa mutum sunaye da aka hana kawai kala ɗaya ne waɗanda aka hana ne kawai a sunaye babu wanda ba a sawa don haka duk abin da ka samu ɗanka suna tanko ko mani ko mani ko gaddafi ko gaddafi shi kan shi mu'amma ƙazzafi yake wajen rubutawa ne da hausa boko ko da turanci mai suwa ai koma gaddafi aka yi ji amma asali kafin ce zafi. yana latta a samun mutum suna haka nan sai dai abin da ya fi ga sunaye abdullahi abdulrahman da kuma duk abin da aka yi bauta Allah da shi da sunayen mutanen kirki na annabawa da sunayen sahabbai na kwarai amma dai don halascin asa yana halatta asa duk abin da ba a hana ba kuma abin da aka hana nau'i biyu ne na farko abin da ya kasance na sabo ne abin da ya kasance na sabo ne na biyu abin da ya kasance na taskiya ne na tsarkakewa ne a tsarkake ka a ce maka azkan nas a nuna kai fi kowa tsarki kai fi kowa halin kwarai a nuna barra a nuna wanda yake ita ce barra ta kwarai managarciya irin wa'in aka hana ko kuma abin da yake na sabo kama asiya da da ainun duk an hana su ko abin da ya kama da su to wa'in aka hana ma in ba su ba kowane suna ana iya samun mutum wallahu ta'ala sai tambaya ta karshe wannan ya ce assalamu alaikum rahmatullah malam ni ce na yi bari. sai kuma jini ya ki ɗaukewa har tsawon kwanaki amma daga baya na towa kaɗan kaɗan kaɗan na ɗauki azumi sai da na kusan kaiwa sai ya ɗago ɗan cito wai ya hukuncin azumi na bari ya kasu kashi biyu idan an yi bari kafin a yi halitta to jinin istihala ne ko da ke bari za ki ci gaba da azumi za ki ci gaba da sallah babu abin da za ki dainawa idan halitta ta taho ya shiga wata na hudu an busa rai ko da ya faɗo da halitta to jinin jinin nifasi ne ba za ki ci gaba da sallah ba muddin jini na nan sai jini ya ɗauke wallahu ta'ala alam muna tuni ga taimakon marayu ana na ana ta kawowa ku ta kawowa saboda Allah domin a samu a bawa ɗan marayun mun ce za mu sa account number muna nan muna processing account in ya samu in bai samu ba za mu sa wani account wanda insha Allah za a taimaka tashi ita ta wannan account din Allah ya biya duk wanda suka taimaka da masu niyyar taimakawa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi